jama'a kuna kallon mu ne daga waton fadan sarkin zango na asakori a cikin jihar kumashi a shantiriji kenan inda gaskiya tv da gaskiya plus ta zo ta kawo muku waton maulidi a waton kofan a sheik abdulwado da harun zaim kenan na haraka tijaniya gabadiya a kasar ghana maulidi muka zo mu da muka amma tun da mun zo ne ya kamata mu nemi sarkin zango tun da gaskiya tv abinda ta sa gaba kenan na waton wurin uh, bibiya zangonnai a cikin kasar ghana da kuma wajen ghana duka mu gan ke tafiya a cikinta naka naka ne shi sa dole ya kamata mu yi haka tare da ni abokin aiki muhammad malik ni mahmud abdulmumin zan gabatar muku da wanga shiri amma gabanin haka za mu je hutu na takaitacciyar lokaci muka komo zan nuna muku wani sarki ne da shi ke cikin fadansa gaskiya tv plus allah shi ba da sa'a allah sa kuma a lafiya mun gode salamu alaikum al'umman duniya ni ne naku shefu kulmila jikan apopis yayin babu sun duba baminu malisu abokin fere sai diyan ku ci gaba da kallo gaskiya plus saboda ku samu nishadi da walwala gaskiya plus ilmantarwa cikin nishadi Gaskiya Plus ilmantarwa cikin nishaɗi. Barka jama'a da dawowa a daidan wannan lokaci kamar kan da na gaya muku muna cikin waton asakori zango kuma tunda muna cikin zango mun shigo fadar sarkin zango tare da ni sarkin zango na asakori gaba daya mai suna alhaji muntaka muhammad sarki alhaji muntaka muhammad salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barka da wannan lokaci barka kade muna ma Allah godiya da ya kama wanga lokaci wannan lokaci kuma gaskiya tv ta shigo cikin garinka kuma gashi nan mun shigo cikin zaurinka ta farko ina son ji wato farin cikinka akan wanga ziyara da muka shigo a cikin falonka eh, gaskiya ne muna farin ciki ba don komai ma da ya zama na yau wanga tv za ka duba yan uwanmu ne musulmai da ya eh, mutanen zango to ya wannan ma na kara gwadawa kamar lalle yanzu zango mun ci gaba sa'annan kuma taron da ya sa kuka zo muyi murna da shi kwarai mutan asakwari don shi zuwan ku ya muna dadi kwarai kuma ga shi wa Allah ya hada mu da ku a tarihin kafa zango dai ta farko inda an ce za a kafa zango an kafa zango shi ka gan kama an ce hausawa ne su ne wa'anda suka zo suka kafa zango masu kallon mu dai don wannan lokaci suna son su san sarki ba haushe ne ko sarki wani kabila ne eh, kamar yadda ka gwada haka dai an ka doki ko ina zango yake shi a doke shi na hausawa ne a'a ba haka ba ne misali ya zama na wanga zango kwatakwali ne farkon zaman shi garin ga to ko kai ba sine ne ka zo kana karkashin shi don shi ya fara zuwa ya karbi kasa yana kai ka zo ka iske shi saboda shi akwai shi wajeje da yawa cikin ma nawa kayukan akwai su da dama kaga wanga ba gurin su ne ne sarkin zango kuma an san ba bahaushe kawai ne sarkin zango ba manufa kenan ba wanda ke da garin shi ne sarkin to don shi kowane irin kabila ne shi ne sarkin zango Eh, haka masu kallo za su so su san wani kabila ne sarki na asakwari da muke zamne da shi yanzu eh, sarkin da muke zamne da shi bakasine ne bakasine ne bakasi ne cikakken bakasine sarki akwai fura yanzu haka <laughs> akwai hura inda kana son ka sha tun yanzu ya kamata a nuna mana kama hura yanzu in kana ji ba washe wai ba girin girin ba ta yi mai mi mai kuwa jama'a kuna sauraron sarki ne ashe wato sarki ba kasini ne a mai mai tambayoyi kuma a nan shi kuma ba nufi ne shi sa kafin mu kare za mu gan wake da karfi sarki a ta farko muna son mu ji daga kai na son ji wato ya sunan shi a cikin unguwan kanga da kake a cikinta ya yaya wato zamanka da wato sauran kabilu a cikin wanga unguwa Gaskiya ne zama zamana da kabilu dai muna zaune lafiya. Saboda shi yanda kuma na doki tsari na, na nema kowane kabila yana da sarkin shi. Don saboda in wanga kabila misali ba moshi ne, to in wani abu ya faru sarkin zan kira. wani gaji kaji, kaji, kaji. Shi ya san irin hausan da je musu su fahimci abin da ake nufi. to in baka abin ga eh, farfarni ina da sarkin farfarawa to shi kuma haka no to saboda shi haka mun ka aji muna da sarakunan kabilu baya ga sarkin zango eh ah, so yanzu haka sarautan ka bai yiwuwa ba da fadawa ba babu sarki wayin ba fadawa ba sarki to a tsakaninka da fadawanka na son ji tun wato lokaci da aka ransar da kai kai kuma ka zabi wato fadawanka yaya kuke tafiya na wato domin ganin cima burinku na cikin wanga gari a sakwari zango eh gaskiya ne eh, cikin da ba dogon lokaci ba na yi binkice don da an ka dibiya ni kujera na zo na iske shance yayannina da ubannina su ne ke kan sarauta don a lokacin ma shance ina yaro kamar wuraren 30 an ka bani eh, sarautar nan saboda shi ina karkashin kamar yayanni na ne da ubanni na to cikin haka wanyati wanyati wanyati sun kararrasu to shi saura eh, kamar di mutum biyu muke tare gami da ni uku to ciki ne mun kai shawara kamar bai kamata mu zamna haka ba kuma cikin dai namu sarakunan waɗanda sun karasu mukan duba cikin ɗiyan mai shi shi mu zabo wani maimakon shi don ba mu son gidan ya rufe eh, haka na yi na jajjawo su dai wa'anna dama suke sarauta da ubanmu eh, shi na jajjawo su dai diyansu mun ka zamna mun ka hadu mun ka zama eh, sun ka zama fadawan sarki kamar yadda da can ubanninsu suke to sa'an nan bayan haka akwai wasu kuma da mun ka gani mun yaba da hankalinsu suna cikin samaru nan gari to ya kamata kuma muna nan ma wasu samaru nan suna iya su zo kamar mun ga da wani kaza an kara shi cikin fadawa yayi ba mu kiyawa don dai zama ya kyau shi mu doki mu kara ya so muna zamani yanzu haka dai da fadawan da dai sarakunan ina jin za mu wurin kamar goma sha takwas kenan na Ah, wani tun da sarki ya ce wai yana da kamar shekaru talatin aka ransar da shi wani ya so ya ji tun yau wani shekara aka baka wato mm, sarki ko aka nada ka sarkin zango na cikin ah, wanga gari a sakware eh, gaskiya ne shekaran da an nada ni 19 july 1990 eh 1990 an nada ni kujera to ina jin almost 30 years kenan za mu shiga nan eh. ah, shin wa'anda suka gabata kafin kai tuba ah, shekaru da kai kan kujera shin su ma sun yi sun ci waɗannan shekaru kamar a ce shekara 30 ko 25 haka gabanin a ce mai shi abadu ne ya yi wuya su samu haka don abin da ya sa da girmansu ne tukunna an ka ba su ni kuma ina yaro ne an ka ba ni to saboda shi ko da dai ba girma ne mutuwa ba to amma lokacin in za a baka sarauta in ba ka zama babban mutum ba ba a baka to kai na dai ne zan ce an ka soma kan yaro eh, saboda shi ya sa shekaru nan nan ya fi nasu sarki cikin irin abubuwa da ke gudana a cikin anguwanni za ka yi kace kamar ah, wato akwai ranar da ka taba zuwa cikin daki ka kwanta ka ce kai wanga sarauta ma da na sani ban karbi ba eh to gaskiya dai ban taba wannan lissafi ba don abin da yasa wani abu na, zuwa ma ni in ji fadawa nan nan sun yi aikin shi sun kare to ina jin kuma da ni ya turki a lokacin raina ya bata amma kamin ni in fargan nan sun gama komai sai ka gani cikin an zo cikin kuma kwanciyar hankali saboda shi she ban jin wani nauyi game da batun sarauta na mm. komi na tafiya daidai daidai kenan dai na a wato fahimci a sarki magana na ko tambaya na da ke gaba ne zancen tun da kado ko zancen matasa inda ke cima kowane zangonai a tu a kwariya kenan muna ina son ci da kai ko kuwa masu bibiyan mu a daidai wannan lokaci daga zangonai daban-daban suna son su ji daga kai yaya tsakaninka da matasa yanzu haka eh gaskiya ne kamar yadda ka gwada matasa na zamanin ga ko'ina ne ka akwai su taurin kunni na tare da su kuma shaye-shaye yana tare da su kuma rashin jin magana iyaye yana tare da su to saboda shi da farko mun ka ga haka mun ka doki wani mataki tsakaninmu da su to saboda shi yau ga zan ce ma ga wani haka nan ne zan yi karya ne don suna yi yanzu takasansan suke yi suna yi suna boyewa ba su yanna farko sun ka dauko da garin je rikici ba to saboda shi yanzu hakan ga ban iya ce ma aiwa ne kaza ne aiwa don yanzu sun kama kansu don sun yi na ɗaya na biyu ban bar su ba na bar an ja kunnin su sosai to tun wurin kowa shiga kuben shi kowa kuma bai son yayi a ce ai wani ya ganka a'a ba shi don shi muna zaman lafiya nan garin a cikin zaman lafiya jama'a in kuna bibiyan mu daidai wannan lokaci mun kai akan gaba na zaman lafiya ina son waton yi wa sarki tambaya akan zaman lafiya sarki zancen tsaro ko ina sai ce yanzu haka an ka shiga da dama wurare zancen sauro shin ce kamar sarakuna sun kasa sabida irin ana shiga ana sace-sace ana yi ma mata fyaɗe da sauransu to waɗansu sarakuna dai sun dau waton mataki shine waton a waton fom balantiya kamar kan da aka saba ina son ji daga kai yaya sha'anin tsaro a cikin zangon asakware kowa na kwana lafiya tashi lafiya ko dai wani abu daban ne farko muna so kamar yadda ka gwada haka nan ne mun ti balantiyan to amma mu ba mun yi shi zango kade ba ne da mu da garin an na duka ne wato misalin asakwari ne gaba daya an ka zabe su kuma an ka sanar da babban polisai suno sun ka ransar da su wato sun ka ba su iko to amma abin da ke damun mu ne kaga ga masu store waje ga masu kiosk kiosk taimakon da ya kamata su baye a taimaka masu valantiyan nan shine aiki don ko ba sai ba an sai musu torchlight an sai musu batir sa'annan wannan bai kwana ba har gari ya waye gari na wayewa shi ma lokacin je yi nashi kwana ya je ya taya wani aiki ya samu abin da je ci cikin abin da taimakon nan da ya kamata kowane gida a yi a bayan nan to shine da je taimaka musu to ka san lamarin mutane kai kana dama ne wani na hagu to saboda shi shi ya bari abin namu ma yanzu zan ce ya ɗan yi rauni kadan amma har yanzu dai masu masu lalatan sun san balantiya na garin to amma yanzu ba kaman farkon nan abin ke tafiya ba ba shakka a cikin zango ne kuma abin da ke tafiya a cikin zango yau da kullun sai da sayarwa muna so mu ji daga sarki wani izan aka shiga kasuwa ko kuwa cikin asakwari zango da kanshi ji bature wai economic activity wani irin economic activity yake cikin watan asakwari zango yanzu haka da ake kowa da kowa da an san ga abin da ake in gaskiya dai ina jin ba ma a sakwari ka ba gane duka an san kamar garin ga aikin goro ne aikinmu daga nan har najeriya har kano duka inda an ka ambaci a sakwari zango to an san aikin goro ne to mu duka mun tashi tun muna yara mun tashi mun waye ina zuwa eh, akwai kwatakwalawa unguwan garin gani za ce ana aikin goro domin na ce su aka san kamar kakanni na an bar musu cin goro eh ina jin aikin goro ma za a bi sosai na kanawa ne kanawa da kasinawa suke da aikin goro wayan gandi masu manoma ne da suke debowa daji su kawo su su zo su siye su te da shi mm. don mu abin ga eh, kakanmu shi da kwatakwala sun ka zamna shi eh, eh, malam audu shi kakan namu da ya kafa wanga zango shi da kwatakwalawa sun ka zamna ya aure su sun auri nashi suna tare duka kuma inda za su shi babban babanmu da ke ya zamna garin ga shi sarkin kwatakwalawa da cizon sosai bai da amini da ya fi baban mutum ba haife mu ba su kenan kuma ba zangon ga sun ka san juna ba sun san juna tun ba su san zangon ga ba to dalilin komowanmu kakanmu nan ya sa baban sarkin kwatakwalawan shi ma ya zo nan ga don shi kakanmu ya auri eh, badanda badandan su kuma da kwatakwali ke tafiya tare uhm, saboda shi kuma ya daga baya ya auri kwatakwalin ya kara don shi badanda da kwatakwali kakanmu yana da su yanzu haka muka ce tunda an ce goro ana noman goro shi muna so mu gane har yanzu aka ana noman matasa suna noman goro ko dai wani abu daban da yanzu aka shiga ana noma eh, to dama goron kamar dai eh, ba gonan shi ne muke da shi nan ba can wuraren eh, kwau wurin ne suke aikin suke gonan goron to mu muna zuwa ne mu sawo mu zo da shi mu gyara shi mu dura mu je da shi najeriya to mu hannunsu muke sawowa mu zo to mu namu ɗaya ɗaya ne kenan cikin dajin nan kan ka je ka sissinti ɗaya ɗaya to masu gonakin da goron ke ciki kamin su su shirya su te gona wanne fi su so ya zagaya ya je shi ya hau ma ya kante ya wani abu ce sun ka ga aikin banza suke yi sun ka yanyanka sun ka yi turmi turmin dakan kwaranga sun ka yi da shi don shi yanzu mu nan ba mu da goro shi dai can sa'idin kwau wurin muke sawowa ya so kasan kasan bai yadda a shuka goro kai ne ko dai bai fita ne aka bai sirowa ne aka shuka eh, in an shuka ya siro to amma shekarun da jiya yi har ya zo ya yi diyan nan kai ka gaji da shi <laughs> saboda shi ba damu da shuka shi ba duka kuma ina ka gani kakannin kakanni eh, galon suke ci ba wai su sun shuka eh, shine yanzu yanzu ga ya tashi ya kai ba. Eh. A masu kallon mu sai ce in kuna sauraron tattaunawa da muke yi muna tattaunawa ne tare da waton sarki alhaji muntaka muhammad wanda yake shine sarkin zango na cikin wanga gari mai suna a sakwari a cikin jihar ashanti ina neman wato muje je ko kuwa mu don futu na takaitaccen lokaci muka komo kuma maganganu da ke akwai na karshe za mu zanta da sarki insha Allah ku kasance tare da mu Masha Allah tabarakallah lallai ina jin dadin programin da kuke yi na gashi komi na tafiya yadda muke so ga al'adunmu na gargajiya kuma kuna ba mu shi yadda muke so muna kara gode muku Allah ya daukaka ku kuma Allah ya sa mu aikin ku kuma albarka Allah ya sa ku fi programin ku duka na da daɗi muna jin daɗin programin ku sosai ni dai gaskiya ina follow ku sosai kuma ina jin daɗin programin ku Gaskiya Plus ilmantarwa cikin nishaɗi. To jama'a barkanku da dawowa kuma barka da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci har ila yau muna cikin waton fadan sarkin zango alhaji muntaka muhammad sarkin zango na asakware a sarki barka mu kuma da dawowa sarki barka ka dai sarki mun kai kan gaba inda sance kowane sarki yana son a ce kafin ya ji ya gamu da Allah buri da ya sa gaba yana neman ya cimma muna son mu ji daga sarki da waton palace shi ko kuwa da mabiyansa wani abu sarki kuka sa gaba na a ce yau gobe kun cima burin ku cikin wanga a ah, zango na asakwari mambo. Eh, gaskiya ne na gode kwarai da wanga gazance da kai ina jin da farko dai ko da dai wannan mun ajiye shi dai tukuna batun makaranta don mun suma makaranta rumfa ne na kwakwa in hadari na zuwa shi yaran su tashi mun kai kara har mun gaji to akwai wani abin ga yan asori da suke wani wai palms card ko mene yan palms card to shi na kai kuka gare su kamar ga abin da muke son su taimaka muna mu to siyasan da na yi ma sun ka karbi wannan abin da muke so ce musu na yi na ce muna son a ce yau yan asori sun zo sun yi ma eh, musulmai abu kaza kamar yadda mu ma za mu samu wani wata rana mu ce yan asori musulmai sun zo su ma sun yi musu don shi ina son da su zo su duba sukurun nan don an na da fifi duka na ciki zo su duba yadda za su gaskiya wallahi sun zo sun duba sun gina four class da office da komai church kenan church kenan sun ka zo sun kai muna yan palms card to sa'an na biyu kuma gaskiya tun muna yara akwai wani babanmu mai kudi ne garin ga ana ce mai alhaji garba to shi ya gina muna masallaci na kuma a lokacin a takwami ne ginin a takwami laka ne an ka gina to amma ka zo ka duba masallacin ne na sai in an ce maka takwamin wallahi ka gaddama shi an sa pinkas an dasa wani wuri ka gani tukunna ka yadda abin gani mu dai mun ka gani komi zamani yana zuwa da shi tunda wuri ya sake ya kamata mu ma mu sake shi ni da fala ana mun kai shawara to abin da an ka tambaye ni ne kamar to sarki yanzu ba kudi da wani kudi za mu iya mu sake masallacin na ce ai ba mu za mu yi ba allah shi ne mai yi wurin shi kowa ya samu karfi cikin lokaci dan muka je muka doko katafila ka ci a ture farko dai mun kawo kafinta sun ka cire ganshi da komai nan da na anka kamin jama'an su gari su gani mun fara ture masallaci to allah ya sa dama muna da wani da an kai muna 'yan saudiya eh, to bi kai shiwon girma ba don in ya kai ba mu shiga wasu na waje ne da wasu abubuwa allah nan da nan mun ka ture to dama fadan musarin da mun kai mafadan mun ga aure ko menene an kai in dai kudi na sarakuna ne to ba mai taba kobo muna ajiya ne to shi da wannan kudi mun ka so mu aikin masallacin nan eh to cikin haka wallahi Allah shi ka ce an hura kaho ne shi taimako taimako na ta zuwa mun ka je kuma wurin shehu malam abdulwadudu ka ji shi ma mun ka koro mai to ci cikin irin taimakon garin ma da yake yi in kwasuwahi ne na azamai to da sarkin zangon kuma shi ya ji na ba malam abdulwadudu in kwasuwahi ne wai ya na sha gaban su haka to saboda shi yanzu sun bashi na ashanti region duka gaba daya saboda shi ina jin duk mu na asakwari zangon asakwari ba abin da ke kan zuciyarmu shi batun masallaci wani masallaci kenan kan ce wannan masallacin da muka yi sallah shin kenan wannan masallaci da muka yi sallah eh, eh shi ina muka yi sallah shin kenan jama'a a daidai wannan lokaci sance inda kuna kallo mu a shi masallacin ke ga da ake nuna muku gashi nan dai mun gan kan da masallacin take kuma planin planning dai na ga kaman sarki hawa nawa aka so a dibiya wanga masallaci eh da hawa uku muke so yanzu na kan na biyu muke ga eh, mun yi komai sauran dai mu flo yanzu jama'an duniya muke nema taimakon su ya so mu ci gaba da wannan aiki amma na kasade mun yi mun kare sauran kofofi da abin gane amma muna iya shiga mu yi komai ciki ai kuma kun sai da ciki kuka yi sallah to saboda shi abin da kenan kenan yanzu muna sarki wai da annabi ya shiga a kasar madina masallaci ya gina farko shi sa ina gan kaman da yawan sarakuna yanzu hankalinsu na komawa kan masallaci kuma masallaci annabi bai gina shi ana sallah kawar ciki ba administration shin za a sake a kafa ko a saka wato karatu na arabiya da kuma na ingiliziya a ciki bayan an te an koyi na boko a san kana za ana koya ma yaran mu wani abu daban sannan inda da dama ma waɗansu wani abu dai kamar library aka shin waɗannan abubuwa duka an so a fakta cikin wannan masallaci ko dai a eh yana dai cikin tsarinmu ai yanzu hakan ganna magana tsofaffin matan nan nan suke karatu da sassafe an komo masallacin asuba akwai yaro samari malami ne je zo ya zamna yana koyar da su karatu yanzu tsohuwan da ba ta taba koyon alif ba yau in za ta karanta ma amma. kai tsaye ya baka mamaki saboda shi nan suke karatu suna komai don shi ba mu dai kare ba tsarin na nan allah dai muke neman taimako ya taimaka muna ina jin mun kare masallacin na ya zama abin kallo garin ga mhm. a jama'a san ce inda kuna kallon masallacin kamar a ce ga dai a wato wani account number na masallaci da na gani a cikin masallaci yanzu haka gashi nan inda wanda ke da wanda ke da taimako na san kamar sarki wannan wannan na account merchant accounting na, sunan masallaci ne gaba da kanshi eh haka nan ne sa'annan kuma ka gani eh, muna da ahalis sunna garin ga to mu namu ahalis sunnan daban suke da na ko'ina wani irin karin bayani za ka kai muna kan eh, wanga eh abin da zan kara ma ce goshin a ture masallacin nan tare da ahalin sunna shawararsu mun kai kuma da karfin kuɗinsu duka cikin taimako mun kai don sarakunan nawa akwai ahalin sunna akwai tijaniya sa'annan akwai nitra shi ba ahalin sunna ba shi ba tijaniya ba mun ba shi Eh, wani suna kenan ko dai sa su cikin gayan waye ahmadiyya ko da yake na gan eh, wani gidan jinya da sunan ahmadiyya a cikin wanga gari sannan kuma ga 'yan wayen mu kuma 'yan shiya za mu sa su ciki a'a su 'yan shiya dai ba mu da wani amma ahmadiyya dai muna da wani nan don ina jin ko ni ahmadiyya school na fara eh, nan na yi school akwai ahmadiyya primary akwai middle akwai secondary duka nan gari saboda shi yawanci yaranmu ma nan nan suke don shi game da batun da nake yin ga in kaje wani wuri in an ka ce ma musulmai na fada to ali suna ne da tijaniya to amma nan yan uwan juna haka don su ke ka fitar da juna in ali suna za su yi abu shi sun sanar da mu in za mu yi abu shi mun sanar da tijaniya za su yi sun sanar da su tare da su za ka iya baka cewa wanne ahli sunna wanne tijaniya saboda mun san kamar zariya guda muke don shi wanga abin ba je iya rarraba tsakaninmu ba to irin zaman da muke da shi nan ga zangon kenan wanga abu ba zai rarraba tsakanin sarkin zango da ahli sunna da tijaniya da suke cikin wanga zango na asakware jama'a a daidai wanga gaba kusance za mu kai karshe kenan da za mu tattara mu ya so mu kuma mu je mu kama abin da amma ina son ji karshen nasiha daga sarki da irin godiya da zai ma wato mutanen shi a cikin wato mintuna biyu ko kadan eh to mu duka dai allah muke ma godiya da ya kamu cikin wanga lokaci wallahi muna godiya kun bari mu munna kwarai game da yanna tsarin lamarin yake abinda dai zan kara ne eh, ina jin kamar maganan dai da na gaya ma fadawa nan nan rabi yan ali sunna ne rabi kuma tijaniya don shi ni na zama middleman ne eh, to saboda shi shi bar zaman mu yana tafiya daidai yadda ya kamata in wani taimako ne ake nema ta huska ali suna ne dama akwai fadawan tare da su muke su za su je su karbo in tijaniya ne dama tare da su muke su za su je su karbo to komi ya faru nan tare muke tafiya uhm, saboda shi nan gade zaman lafiya muke ba wani kace na ce kuma mun murna da zuwanku eh, don zancen gada muke yi ya sa wasu kuma su koya don shi zango a sakwari dai muna zaman lafiya zangon a sakwari ana zaman lafiya daga arshi na alhaji muntaka muhammad wanda shi ne ya zamanto sarkin zango na cikin wanga gari a sakware na tsakanin musulmai da yan mu'arna cikin wanga unguwa ko zango da na ji ka ce mini church ya taimaka aka gina makaranta to ina son ji alaka tsakanin eh gaskiya ne alaka tsakanin mu musulmai da shan ce yan uwan juna muke nan musulunci kawai shi ya rarraba tsakanin mu amma kakanmu da ya zo ya auri dishiye matan da ya auri cikin gidan sarauta dalilin da ya sa ma zango ya shiga hannunmu kenan saboda shi kamar ninga diho a shantirije ba sarkin zango da ya zama member of the traditional council shi dai ni kawai kuma saboda da ya zamana mu da su akwai allaka tsakaninmu eh to saboda shi nan kuma dai gaskiya zan ga da annan nan ba mu da wani kace na ce ba mu da wani misali yawanci ma yaranmu ne sometimes sai su je su su don cakule su wani hehe dai ya zo haka kawai amma ba shi ba ba mu da wani jiya na gan wani abin ban sha'awa inda wata ohima magajiya ta zo wato wannan taro na maulidi kuma ana sa sadaka naga ta tashi da farha murna ita ma ta je ta sa sadaka cikin wato kwali da aka haka nan ne magajiyan garin kenan da sarkin ma na nan ko shi ma ya zo to yanzu shi yana akira ina jin kila ma kun san shi skb asanti wannan sun kai constitution kasan ga ha to shine chairman wannan kungiya eh, to shine sarkin gare eh, a sukarin mayan hini kenan mm-hmm. dan shi ni ni kuma ni kuma a mai mayan hini na zango na zango ke <laughs> sarki ina so ka duba kamera kai wato gaisuwa na akan gaskiya tv mutane so su ji na to eh gaskiya tv yau dai mun tabbatar da gaskiya tv ne don da muna ji ne amma yau dai mun tabbatar da gaskiya tv ne yau mu ma mun san kaman yan uwanmu mu da su ne yau muke da ne she gani a santi za zuwa mako english amma yau gashi nan an tabbatar da lalle gaskiya tv na zango ne don shi mu ma muna ma Allah godiya Allah kara muna ci gaba na zango eh, amin amin a daidai wannan lokaci jama'a sance daga karshen harshe na sarki wanda ya jinjinawa gaskiya tv da kuma ma gaskiya plus da kowane lokaci kuke kallonta kuma mutum daya shi ya kawo ga gidan talbishin biyu duka da kuke kallo kowane lokaci kuna waton farha da abubuwan da ke gudana ko muke kawo muku daga cikin gidajenku ko wato lungunan dakunanku duka duka kenan abin da muka yi muka kawo muku a daidai wannan lokaci shaidan ce muku sarki wai fadansa an rabu biyu ne ahlus sunna da tijaniya shi shi yana sakiya kuma ana tafiyatar da aiki da ya kamata a yi a cikin wanga gari zango na asakori daya bayan daya kuma daidai wa daida kan da ya dace na addinin musulunci wato ko me za su yi duka addinin musulunci farko ba batun na fito dama ko na fito hagu ana yi ma addini na musulunci ne yaki duka-duka kenan sai dai ce sauran zangonnai na cikin ghana da fadin duniya duka kowa ya nemi irin wanga alaka da ke tsakanin sarki da fadawansa ya kasance su kuma wato suna yi a cikin garurukansu saboda a yi a magance fadace-fadace tsakanin mu musulmai wa'anda bambancin ra'ayi ya sa muka hadu a madadin abokin aiki na muhammad malik mahmud abdulmumin muka kawo muku tattaunawa tare da sarki alhaji muntaka muhammad daga asakwari zango amma ba fura